يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين بركم مدى دعوة لقهوت عيد الأضحى don ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka shari'a arba'una hadisi annawawi kamar da aka saba insha Allah subhanahu wata'ala kafin ta yi hutu an san mun shigo cikin hadisi na goma sha bakwai hadisi na goma sha bakwai wanda abi ala shaddad ibn ausin radiyallahu an ya rutu daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ya wajabta kyautatawa akan komai idan za ku yi kisa da shari'a ta hora ku kyautata sifar kisa sakamako za a yi rai da rai ko kuma wata dabba ce za a kisa to a kyautata wajen kisa a sa rahama da jinkai da tausayawa na gwargwadon sifar yadda shari'a ta hora ga wannan aiki in ma za ku yanka ku yanka ku kyautata ga abin yanka a ɗaɗa yuka don abin yanka ta samu hutawa muna roƙon Allah ya karbi yanke-yanken da musulmi suka yi na layya da hadaya ya sa zama sarki ya samu rahama da gafara a wurin shi Allah ta rayuwar rayuwarmu ka kare mu daga sharrin kanmu da sharrin shaitan ka ba mu kuzari da himma ta ci gaba da ayyukan da'a fiye da inda aka wuto na lokutan rayuwarmu insha Allah subhanahu wata'ala darasin mu na yau dawowa daga Eid abu ha? shine darasi na tasa'in da biyar darasi na tasa'in da biyar kuma a cikin wannan hadisi na goma sha bakwai mun shigo a cikin fa'idoji da darussan hadisin makaranta karanta tun daga na ɗai har zuwa na bakwai muna a shayi ɗari da sittin da biyu shahi na ɗari da sittin da biyu za mu tashi kan fa'ida ta takwas. Kahin nan a gurguce? fa'idoshin wannan hadisi malam ya lissafta mana su an mun kai ga na bakwai. In ba manta ba na ɗaya shine jin ƙayin da Allah ya yi wa bayansa na wajabta a kyautata wurin yin komi. na biyu kwadaitarwa akan kyautata wa ita kanta da sanar da cewa Allah ya rubuta haka a shari'anci na uku manzo ya hori al'ummarsa idan za su yi kisa su kyautata a cikin kisa na hudu hadisin yana karanta da mu Allah shi yake da umarni kuma shi yake da hukunci Allah shi yake da hukunci shi yake da ba da dama ba da umarni dama ba da umarni ga bayi da abin da su na biyar ita wannan kyautatawar da hadisi yi magana a kanta abu ce mai faɗi ta game komi saboda haka ma a cikin hadisi annabi ce a ala kulli shay'in ba a kan wani abu ke keɓantacce ba na shida mun fa'idanci kyawun tsarin karantarwa annabi sallallahu sallama karantarwa ce da take cike da buga misallai da suke kusantar da ma'ana zuwa ga hankalin mai saurari na bakwai hadisi yana kan da cin kyautatawa a wajen kisa ma'ana a wajen sifar kisa don kisa, sifa ce da bata da kyau amma kuma ko cikin rashin kyau akwai kyautatawa rashin kyau ga sifa amma rashin kyau ga abin da zai faru akwai abin da baya da kyau a ganin fili idan ka dibe shi abu ne maras kyau abu ne mai muni amma an kai la'akari da sakamako na yi da abin da zai biyo baya ne abu ne mai kyau masana lokacin da wata musiba ta samu da rashin lahiya ko wata damuwa ko kwatansa masu yawa misali su kabace ko gobara abu ne wanda bai da kyau ga gani nili amma aka yi lafiya sakamakon da za a sama sakamakon sanadiyya wannan kuma za a ga ta wannan ge. ba a maganin muni a abin da aka dibi wannan gehen ta saboda haka shi musulunci dama addini na da yake kira a kan rayatsuwa ba kashewa ba ginawa ba rushewa ba samarwa ba rasassuwa ba duk sadda kaji musulunci ya yanke hukuncin kisa to idan ka kwatanta munin kisa da munin abin da wanda musulunci yanke hukuncin kisa ya yi in kana da hankali lahiyayye irin dan adam na asali za ka tabbatar da munin abinda ya aikata shi wanda aka gima hukuncin kisa a musulunci ya yi kisa muni da za ka auna su da munin abin da ya yi da munin abin da an musulunci yake mai hukuncin kisa in hankalinka na na irin na ɗan adam yi. za ka tabbatar cewa lallai abin da ya aikata a musulunci yake mai hukuncin kisa ya yi kisan muni to ko a wajen wannan hukunci da Allah ce to a kyautata idan musulunci kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ce ne ma fa'alu Allah bi azabikum ni Allah kai ne muku azaba in Allah ya muku azaba me yake shi? in Allah ya muku azaba me zai kashi in bai muku azaba me zai rage shi da aka yi wa bayi azaba ba wani abu ne ba a wajen Allah wanda zai kara shi ko kuma in bai mai zama ya ragu ko bai huce hoshi ba ko bai takaici ba kawai dai wani hukunci na na adalci na shi ba don haka ba to saboda haka a sifar ma yadda za a yi kisan yan an samu dalilin yin kisan a shari'ance to akwai irta musulunci kenan bai son azabtarwa haka kawai ko takurawa ko musgunawa saboda haka a tsare-tsarensa za ka ga akwai raguwa da rayarsuwa da ba da uzuri sai yan abu ya kai matuka to sannan za ka ga hukuncin musulunci ya zo da irin wa'annan hukunce-hukunce. Almuhimmu wurin tashin mu na takwas malam Allah ta'ala wa jazahu anna wa al islam wal na khaira ce, an nuhsina zabha an nuhsina zabha mu kyautata abin yanka da an da mu kyautata ma dabba da za a yanka da Allah baha mu yanka dabban nan ala alwahi a akan fuskar da aka shari'antar akan tsari na shari'a saboda nau'in yanka a duniya akwai nau'in yanka iri-iri nau'in yanke-yanke da shari'a addinai daban-daban da al'adodi daban-daban da jinsin mutane daban-daban da wurare daban-daban da za ka yi bincike ka yi karatu kan nau'in yanka hanyar da mutane a duniya suke bi don su samar da yanka ga wata dabba ko tsuntsu da za su ci da za ka kowane bangare da kowane jinsin mutane kana iya samun bambanci a wurin yadda suke yanka da haka yanka abu ne da yake iya bambanta daga wuri zuwa wuri daga mutane zuwa mutane Ta amma ita shari'a musulunci ta da na ta tsari yin ta tsara a yanka ta duk musulmi a bisa wannan tsarin zai yanka wazzabu la budda fihi min shurut shi yanka ba makawa akwai sharuɗa game da yanka wanda waɗannan sharuɗa in ba su kammala ba yanka bai kammala ba a na ɗaya a haliyatu zabe cancantar mai yanka shi wanda zai yi yankan ya zama ya cancanta ya zama mai yin yanka kamar yaya bi an ya kona Musulman ya zama musulmi au kitabiyan ko ba yahude ko banasari. kaga ta irin kiyayyar da tsakanin musulunci da yahudawa da musulunci da nasara amma ya halatta cin yankansu in ba yahuda ya yanka dabba musulmi zai ci a halatta in ba yahuda ya ba nasara ya yanka dabba musulmi zai ci a halatta in dai yanka na yi ya halatta to shi ne mai yanka ya zama musulmi ko ya zama ba yahudi ko ba nasari a cikin qur'ani a bayyane Allah ya halatta cin yankan ba yahudi da cin yankan ba nasari ba ya wata fatawa ta ba ta wani malami a Allah ya faɗa a cikin ba'amun wa na hutul utul ba hillun lakum yankan yahuda da nasara ya halatta gare ku za a ci fa in kana yan, idan ya kasance arni ba ba yahude ba ba ba tsari ba lam hilla fa bi haka huyan kane ba ta halatta kenan duk wani cinsin kafirci wanda ba yahudanci ba ba nasaranci ba ba a cinyan kansu ba a cinyan kan mai bauta ma shanuwa ba a cinyan kan mai bauta ma majiyar ba a cin yankan mai bauta ma ɗan tsakumbe ba a cin yankan mai bauta ma macishi ko ta sauran jinsin addinai in ba Yahuda da Nasara ba su kawai musulunci da a ciyan kansu wa in kana murtaddan lam tahilla dhabihatuhu idan kuma mutum ya kasance ya yadda kuma yankansa bai halatta bai halatta wal yaz billah musulmi ya ridda ya koma kafiri yanka ne bai halatta a magance ko aikace ya ridda ko ba hude shi ya da daga yahudanci ya shiga wani addinin da ba nasaranci ba ko ba nasari shi ya ridda daga nasaranci ya shiga addinin da ba yahudanci ba ba shi yanka ne amma yan bai hude ko ba nasari ana ya ce yanka idan da ba ka ce kan ba nasari in ba nasare ko ba yahudi ana ce yanka idan da ba ana ce kan ba yahudi amma in ba yahudi ya koma mai rubutar shanuwa ko ba nasare ko mai rubutar makiro ba za a ce yan kansu ba wa ala hada malam yace bisa ga haka fasariku sala wanda bai sallah la tahillu dhabihatuhu yanka ne ba ta halatta ya ne bai halatta la'annahu laysa musliman wala kitabiyya dan wanda bai sallah shi ba musulmi bane kuma shi ba bai hude bane kuma shi ba sare bane da ka ba a ce ga wanda bai sallah akan kauli na wanda bai sallah kafiri ne don malamai suna da sabani wanda bai sallah kafiri ne ko ba kafiri bane mun yi shi a cikin ahbabul musallin wasu ba da suna ganin in ya da sallah wajibi ta kin yayi bai yi sallah ba shina nan musulmi ne amma wanda ya yi musu sallah to ya zama kafiri wasu ko sai lalle matsawar mutum bai sallah kafiri ne kuma akwai sahabbai da dama da daga wannan fahimta ta rashin sallah kafirci haka na bayan su da yawa wal billah to da wata matsalar da aka shakka wai kayari mutum yake ko ba kafiri ba ya kamata ya tada cikin wannan a tsaya ana kwankwanton matsayin shi shi kafiri ne ko ba kafiri ba ne bai za ka ala ka'ilun malami ce in wani mai cewa ya ci ma huwa dalilu me a dalili ala anna zabihatul kitabi halalun da kuka ce yankan ba yahude ko ba nasare ya halalta ya hujja ya dalili akan cewa yankan ahlul kitabi yahuda kenan na nasara ya halalta malam yace rahimahullah fal jawabu qaulullah abinda amsa fadar Allah azza wa jalla ya daukaka ya girmama wa ta'amul ladina utul kitaba yankan yahudawa da nasara hillul lakum halal ne a gare ku wa ta'amukum hillul lakum yankan ku halal ne a gare ku sai aka amfani da kalmar abinci ta'amu abinci don ya game yankan da abin da ba yankan ba Matsawatin sun yanka abin da ya halatta in bai hude yanka halatta yana halatta la in ba nasara yanka shaki yana halatta la ba ya halatta don haka da sharɗin sa yanka abin da ya halatta to ana ci قال ابن عباس ابن عباس يتشي رضي الله عنه رضي الله عنهما طعامهم أبن أقصر طعامهم ما ضبحوه أبن سكا ينكا سأكي أمبان كلمة أبنشي أما أنا ينكا والكتابي wanda aka ce ma kitabi huwa al-yahudiyyu aw an-nasraniyyu shine ba yahudi ko ba nasari wanda yake da aqidar Uzairu dan Allah ne shine ba yahudi wanke da aqidar Isa ibn Maryam dan Allah ne wal Abdullah shine ba nasari wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara nasara al-masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim ta'ala Allah an zalika uluwan kabir lam yalid wa lam yulad qul in kana lirrahman waladun fa ana awwalul abidin Allah baya da da baya da mata shi kare yake bai da abokin tarayya in yaquluna illa kadhiba duk ƙarya suke ba na biyu daga cikin sharuɗin yanka ingancin yanka an ta kunar alatu abinda za a yanka da shi ya kasance min mayu ba abinda ya halatta a shari'a a yanka da shi akwai ababen da shari'a ba ta yadda a yanka da su ba to sharafin yanka ya zama ya inganta ya halatta ya zama kayan yanka shari'a ta zai a yanka da su wahiya su ne kullum an harar dam don abin da ke tsiyayar da jini min hadidin na karfe a ko azurwa au zahabin ko zinari au hasan ko tsakkuwa au kasadin ko kare ko alkajiya ayi shay'in ko komi ko kwalba in ba da abinda da annabi ce ban da shi ba da mutum zai yanka da bakin kare ko da farin kare ko da jan kare ko da azurwa ko da zinari ayyuka azurwa ko ayyukan zinari a yanka yayi nabi sallallahu alaihi da saboda fadar annabi sallallahu alaihi amma al-harab dama duk abinda ya tsiyayar da jini wa zikra smullahi alai aka ambaci sunan Allah akai ne fa kulkaci wa ma'ana al-harab dam ai asalahu asalahu ya gudanar da eh, ya jini ya gudana shine tsala ya gudana ya silu yana gudana ko Hmm. falau an insana da a ce wani mutum zaba haɗe hasharin ya yi yanka da dutse lagu haddun dutsen yana da kaifi ya fasa kankara ta yi kaifi sai yanke dabba ko tsuntsu wa an hara dama ya tsiyayar da jini jini ya tsiyaya fazzabi hatu halalun wannan abin yankar halarci ana ka dutse kenan hadisi ya tabbata akwai wata boya da take kiyo dabbobin mai gidanta tana a cikin daji tana kiyo sai wata dabba tana shure-shure za ta mutu ta fasa kankara ta ɗauko guntun kankara ta yanki kuma aka zo a faɗa ma'anar annabi annabi ya ce a ci nan kenan muna fa'idar da ana yanka da kankara kuma mace na yanka dan ga ta mace da ta yanki koma koma tana da nakasi boya ce koma tana haiba tana yanka don ana yi ce in jin ki haiba ba da ina yankan mai halabe halatta da sai ana ya ce in jin zaddaki yanka ba ki haiba za a tabbatar ana ana ya magana a wannan baki ne yana wannan bai ciki izan saboda ka malam mai iziya rahimahullahu ta'ala ce wa zabhul mar'a za ja'iz zabhul mar'a ja'iz yankan mace ya halatta amma saboda tsawon lokaci da aka yi to ba a karantar da mata an ba su cikin gidaje kawai sai da fora abinci sai wa maza wanki da guga sai ayyukan gida ba su karatu ba su halartar majalisun karatu ba su shiga makarantun ne sai a ci bace ba da yanka can shekaru da suka wuce za a ga aito da katon yuka da zakara da buta da cikin gida a aiko ya karka a bikin maza su yanki ga mata cikin gida ya bidi mai yanka ya yanka saboda ba a karkar da su ba alhamdulillah wal minna wancan rashin sanin ya ragu kwarai da gaske illa annahu yustasna shay'an sai dai ana toge abu biyu ba a yanka da su wa zuhuru Hauri da aka yi ba da aka yi ba ba ka sa haure kaka yanke abu kamar da yaro suke a fada a sun kama kusu da a sa haure dai a kin a gashi dama da shi kusu haramun na ba a ci to kuma gashi an yanke shi da haure ba a cin kusu da burgudu ba a ci haramun na kwarai ba wai ka ci kusun ba ko cikin wani abinci ya wada ba na gashi ba a ci ba idan kusun ya wada cikin mai ya mutu adalci ko ya mutu ma adalci a tussuwa gaba dai ko ya ce a sha tussuwa gaba dai amin kusun ya hada jarkan manga jarka cike da mai yan mutu ciki shi kenan sai tussuwa ba a sha haram to bala shi ka ci ciki ne shiga wata cikin wani abu ya mutu sai dai a ci suwa ba a sha to ne ka kasa ko ka dawa ka ci su haramun amma sai bai taba bari can dori a rasuwa ta shinkuza amma ko dori ga ga ga gunni ya rika ka ana cewa cin kusu yana sa sata ko to shi ma barawo ne almuhimmu ba a yanka da hauri ba a sa hauri a gicciya والظهر ba a yanka da akai ba akai ba wanda ta da hannun ka sa ka yanke abu ba a yanka da akai ba saboda haka kenan duk abin da aka yanka da hauri ko aka yanka shi da yi ba to ba a yanka ba ne na shari'a bai inganta ba bai halarta ba a hannun nan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya faɗi mafari menene mafarin ba a yanka da aure ba a yarda da akai ba allala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ya faɗi mahari haza wannan bi kauli da cewa dai amma sillu shi haure fa azmun kashi ne haure kashi ne shi kuma kashi abinci ne na aljannu musulmi aljannu musulmi duk sanda ka gurgura ƙarshe, in za ka yasuwa ka ce simin ya ka yasuwa in aljani ya zo musulmi zai tsabe shi kamar yadda an ka yanka dabban nan kamar ka ci ko kwara ciki ne ba duk kasan nan mutane a gurgura suna sa su aljanu musulmi za a same su da naman su na asali da haka annabi ya haramta a shafe ƙazamta da ƙashi kai duk tsari ka sa kashi ka goge ko kashi ba dan kana fata ma ƴan uwanka musulmi aljannu abincinsu banda kafirin aljannu wasu sai su bi abincinsu ba da su ciki ba da saboda ka ɗan aka yanka da kashi an fata musu abincinsu an sa musu jini ya aljannu musulmi an ka ci kaka ce haka aljini shi na shan jini wani yana aljini ka shan jini mai tsafi ko تعزيني مسلمين يا فادي لا وأما الظفر أما أكيرا فمدى الحبشة إتكم يوك آشي تعرنا أي سكاكين الحبشة يوك آشي سكاكين جمع لنا سكين سكين يوك سكاكين وكاكين alhabasha mutanen habasha ethiopia Ƙaunin wucewar annabi sallallahu alaihi wasallam amma sunnu fa azmun shi haure kashi ne uhiza an fahimto uhiza an fahimto la ahaza min hadha ba'd ahli ilmi wasu daga cikin ma'abuta ilimi sun fahimci sun fahimta daga wannan ba'du ilmi wasu daga cikin ma'abuta ilimi ahaza sun fahimta min haza daga wannan jumla daga cikin jumlar wannan hadisi anna shami al-izam duk kasa izam kasa man yuhyi al-izam wa hiya ramim azmu kashi daya izam kasa la tahillu zakatu biha bi halatta ayyan kada kasa duka ba wai sai da aure ba tun da annabi ce aure kashi da kidan kidan duk kashi ba a yanka da shi malamai sun fahimci haka duk da ba gaba da ba wasu ba abu malaci ba abu adis wasu kano suka ce da annal illata saboda mahari na rashin yanka da hawaye a amma min al-mu'ayyan ya kame fiye da wanda aka ayyana hawaye annabi ya ayyana ce kashi ne wal ma'adudu shi ne abin da aka wada mafarin rashin yanka da shi don yana kashi kenan zai bayo ga dukkanin kashi ba za a yanka da shi ba la'annahu saboda shi lau arada an sallallahu alaihi wasallam da annabi ya nuhi shi ta kai ta kaita ala sunna akan aure inda aure kawai annabi ke ba a yanka da shi ba dukkanin ƙasa ba Laƙala da sai ce an masinnu fa sinnun haure haure ne don yana haure a bayan kare shi lakin ƙala ya ce an masinnu fa azumun haure ƙashi ne kenan illar ba a yanka da ƙashi. dan da ya ce ba a yanka da haure sai ce don haurin kashi ne kashe kenan don kashi ba a yanka da shi sai hana yankan ya wuce daga haure har zuwa ga don abin da aka shi a amu wannan mafari ya game dukkanin abin da yake kashi wa ala hada bisa ga wannan bayani fa jami'ul izami dukkanin kasusuwa la ta illa tafkiyatu biha baya halatta a yanka da kasusuwa gaba wal hikmatu wadiha kuma a nan hikima bayyana saki la'anna al'azma saboda shi kashi in kana min mai datin in kashi ne na mustai fara ya sahu an yi zakka yi bai halatta a yanka da shi la'anna taskiya don yanka ta tahirun tsaftatarwa ne walmaita mustai najisa najisa ce kashi ko dai zama na mustai ko ba na mustai ba to in na mustai na yankan da shari'a ta ce kai ga dabba ko tsuntsu da ka ci yankan sadda kake yi ne kana najasar da dabban ne ko kana tsarkake ta don ka ci kana tsarkake ta to ya za ka ɗauko abin da an mustai ka tsarkakar da shi mutum ya kashe da bi tsari ya tsarki da shi la yanka tsarka kawowa ne kashin musai na jasa ne to ya za a bi hanyar tsarka kasuwa da na jasa ya zan na jasa shi ne tsanarar tsarka kawwa ba wa. shi ne manawar malama ya ce wa in kanar la'azmu min fahirin in ko kashin na abu mai tsarki ne ka azumi shakin mazakatin kamar wannan kashi kashi ne na wata dabba da aka yanka shatin dabba wanda kun akuya ko tunkiya ko mi kashin wata dabba da an ka yanka kaga ita yanka da an yi don haka dukkanin jikinta mai tsarki na kuma halattacce na tun da ya kan shari'a a kai mata to sai ka kafa kashin wannan dabba ka yanki wata dabba da shi fala ta yi hillu tafke bihi bai halatta yanka da shi لأن عفو المزكاة دون كشند بدأ كينكا نعام الجن أبنش ne. والتفكية به ينكا أبنش الجنو يفسده على الجن شنا باتا مع الجنو أبنش suna bata ma azumi abinci idan ka ɗauki kashi kai yanka da shi ko dabba ce halattatta yankakka to ka bata ma ƴan uwanka aljinu musulmi abinci لأنه سوف يتلوث بالدم دم ذلك أقمت دا لا يلقى النجس وأن تشيني لا يلقى نجسا شكما وانا عدن تشيني لأقوى الجنو مسلمي وقد صدق يا كبتا عن النبي لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الجني ياتي مع الجنو الذين وفدوا عليه wanda suka zo wuri ne suka musulunta kanu ya kununa alaihi libada suka zo shirki shirki suka tattaru suka fara kakan Qur'ani na annabi suka karbi musulunci sai suka roƙi annabi abinci sai ya ce musu lakum kullu azmin kuna da damar kowane ƙashi zikir asmullahi alai da aka ambaci suna Allah a kai ne hu. da za ku same shi arofa mafi cika fa inna jahannama za a manfura manfur cika arofa mafi cikar mara ya yadda ya kasance lahaman da nama idan ka ɗauki ƙashi yana lulluɓe da nama sanda za ka ci wannan naman da ka canye in alkali musulmi ya zai ɗauki ƙashin zai cimma fiye da shi fiye da shi fiye da wanda ka kace a kan ƙashin amma a bashi sunan Allah hatta wurin shefar da kashin ana so mutum ce bismillah da zai shefar da kashi ta ci nuna wa a fara mana kudu lahman za ku same shi da cikakken nama ne Ta saboda haka ba a bata ma yan uwa aljannu abincin su don haka musulunci ya hana yin goge shasa da fitsari ko kashi da kashi kuma ya hada yin yanka da kashi don ka a bata ma waɗannan bayan Allah abincinsu. Insha Allah subhanahu wa ta'ala ne kamata mu tsaya shi gaba da bayanin kashi a sati mai zuwa malam zai kawo muna bayanai ko kuma ƙarin bayani akan wannan hadisi da hikima akan hana yanka da kashi. Hmm? sai na faɗi ba.